daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yammacin yau Asabar da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin. Da farko za ku saurari cikakkun labarun duniya sannan shirye-shiryenmu ne da kullum inda halin yanzu za mu gabatar muku da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kaninsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya sanar da yiwuwar sake yin wani karo na taro da babbar jami'ar kungiyar tarayyar turai kan harkokin waje. jami'in kungiyar hamas ya yi tsokaci kan yunkurin kashe tawagar kungiyar gwagwarmar musulunci ta hamas a doha sama da falasinawa 2,208 ne suka yi shahada tare da jikata sakamakon har-haren kisan kiyashin 'yan sahayoniya kan zirin gaza a wannan mako yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya sanar da yiwuwar sake yin wani taro da babbar jami'ar kungiyar tarayyar turai kan harkokin waje ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya sanar da yiwuwar sake ganawa da babbar jami'ar harkokin wajen kungiyar tarayyar turai kaya kalas a cikin wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya juma'a Arakci ya ce akwai yiwuwar sake yin wani taro da jami'ar harkokin wajen ƙungiyar tarayyar Turai, kuma hakan ya dogara ce ya dogara ne da shawarar Turai. Dangane da tattaunawar da aka yi a birnin Alkahira ya ce waɗannan shawarwari masu muhimmanci ne sosai da kuma shawarin da ake yi a baya da kuma shawarin da aka yi a bayan yaƙi inda hotunan shahidai ke wucewa a kan idanun mutane ɗaya bayan ɗaya ba ta ba tattaunawa ce mai sauƙi ba ce ba tattaunawa ce mai sauƙi ba haka ma babu batun yin dariya a ciki wani abin lura a 'yan kwanakin nan da aka cimma yarjejeniya a birnin alkahira tsakanin kasar iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya tare da halartar ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci da daraktan hukumar ta iaea e rafiyar grossi karkashin jagorancin ministan harkokin wajen kasar masar badar abdulati kan yadda iran da hukumar iaea e za su tunkari al'amuran da suka biyo bayan farmakin da yahudawan sahuniya da amurka suka kai kan iran ciki har da cibiyoyin makamashin nukiliyar iran shugaban rikon kwaryar siriya ya bayyana cewa babu saɓani na dindindin da iran shugaban rikon kwarya na siriya abdulmuhammad ajulani ya yi magana kan alakar siriya da sauran ƙasashe inda ya mai da hankali kan rasha iran masar ya kuma yi jawabi game da zaben shugaban zaben siriya da ayyana kundin tsarin mulkin kasar da kuma abubuwan da suka faru a lardin soyayya na kasar shugaban ƙwanƙwariyar ya faɗa a jiya juma'a cewa ƙasarsa ta yi saurin sake gina hudar da ke tsakaninta na ƙasa da ƙasa kana ya samu goyon baya daga galibin ƙasashe musamman na yankin ya yi nuni da cewa ba za a so a kasance cikin halin damuwa da wata ƙasa ba kuma kwallon tana cikin kotunan kasashen da ke son ta da fitina dangane da alaƙar da ke tsakanin rasha da siriya julani ya ce rasha ƙasa ce mai muhimmanci memba kwamitin sulhu kuma akwai alaƙa ta kudda kudda ita wanda dole ne a kiyaye ya kuma bayyana dangantaka da iran ya ce a bisa la'akari da alakar iran da siriya akwai saɓani mai zurfi amma hakan baya nufin saɓanin na dindindin ne da zai hana kyautata alaka tsakanin ƙasashen biyu jami'in ƙungiyar hamas ya yi tsokaci kan yunkurin ƙasar ya yi tsokaci kan yunkurin kashe tawagar ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a doha jami'in ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas usama hamdan ya ce yunkurin da gwamnatin mamayar isra'ila ke yi na kashe tawagar da ke tattaunawa a birnin dauha na kasar qatar wani hari ne kai tsaye kan shirin shugaban amurka donald trump na neman tsare ta buɗe wuta ya kara da cewa a wata hirar aka yi da shi a gidan talabijin yunkurin kashe tawagar hamas hari ne kai tsaye kan shirin shugaban amurka idan har isra'ila sun amince da shirin na trump to su saurari martanin hamas maimakon mayar da martani ta hanyar jefa bam a birnin dauha da wurin taron jami'an kungiyar hamdan ya yi nuni da cewa musayar gwamnatin matsayar gwamnatin mamayar isra'ila tun bayan kin amsa takardar masu shiga tsakani a ranar 18 ga watan agusta a fili yake tamkar wani juyin mulki ne ga tsarin sasantawa da kuma manufar cimma matsaya da za ta dakatar da wuce gona da iri kan gaza da kuma kaiwa ga sakin fursunoni ya shi gaba da cewa suna jiran sakamakon kokari da kokari da tuntubar juna da katar da masar suka yi domin ganin an kai wata domin ko akwai wata niyyar amurka na tursasa isra'ila ta cimma yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan tehran sama da falasinawa 2,800 ne suka yi shahada tare da jikata sakamakon har-haren kisan kiyashin 'yan sahaniya kan gaza a cikin wannan mako ma'aikatar lafiya ta falastinu ta gaza ta sanar da cewa ta sanar da cewa falastinawa 38 ne suka yi shahada yayin da wasu 200 kuma suka jikata da aka kai su asibitoci daban-daban da ke gaza a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ma'aikatar lafiya ta palestine ta bayyana cikin rahoton ta na ƙididdiga na yau da kullum cewa daga cikin waɗanda suka yi shahada akwai biyu da aka ciro daga ƙarƙashin balaguzan gini wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu daga kisan kiyashin da sojojin mamayar isra'ila ke yi tun daga ranar bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 zuwa shahidai 64 da ɗari bakwai da hamsin da shida da kuma jikatan dubu ɗari da sittin da hudu da hamsin da tara tun daga ranar sha takwas ga watan maris na wannan shekara ma'aikatar lafiya ta rajistar sunayen shahidai dubu goma sha biyu da ɗari biyu da shida da jikatan dubu hamsin da biyu da sha takwas wanda hakan ke nuni da yadda ake ci gaba da hasarar rayuka na mutane a zirin gaza sojojin yemen sun sanar da kai hare-hare masu mahimmanci kan wurare masu mahimmanci a yankuna daban-daban na haramtaccen ƙasar isra'ila dakarun yi sun sanar a yau cewa sun kai farmaki kan wasu wurare masu mahimmanci a yankin jifa da aka mamaye wannan farmaki na goyon bayan al'ummar falastinu da ake zalunta ne da kuma mayar da martani kan laifukan kisan kiyashi da kakaba yunwa da makiya yahudawan sahiyoniya suka aikata kan yan uwa a zirin gaza da kuma wani mataki na mai da martani ga har-haren wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa kan kasar yemen rundunar sojin kasar ta yemen ta kuma jaddada cewa rundunar sojin kasar ta kuma kai hari ne ta hanyar amfani da makamai masu lanzami kiran palestine na biyu mai dauke da kawuna da dama inda har-haren suka tarwatsa wasu muhimman wurare a yankin jaffa da aka mamaye karshen labarin duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci tarbiyyan iyali kisoshin rayuwa da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. shirin yau zai dubi ne dangane da irin halin kunci da kuma matsaloli na rabon kayan agaji da ake fuskanta a yankin zirin gaza da kuma matsalar yunwa wadda ta fara bulla a yankin sakamakon hare-haren isra'ila akan al'ummar yankin zirin gaza ɗaya daga cikin abubuwan da suke faruwa a cikin lokutan baya-bayan nan shine ƙasashe da dama na duniya sun karkata zuwa ga ganin cewa an haɗa kai da kuma ɗaukar matakai na bai ɗaya wajen tilasta isra'ila domin ta dakatar da kisan ƙare dangi da take a kan al'ummar yankin zirin gaza daga sai kuwa har da wasu daga cikin ƙasashen yammacin duniya har ma da na ƙungiyar tarayyar turai waɗanda dukkaninsu a halin yanzu wannan al'amari ya fara ci musu tuwo a ƙwarya wannan ne ya sanya ma har ta wasu daga cikin ƙasashen tarayyar turai suka ɗauki aniyar amincewa da falastinu a matsayin ƙasa a hukumance sakamakon abin da isra'ila take aikatawa na yin fatali da dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma yin gaban kanta wajen aiwatar da kisan kiyashi da kashe mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza da kuma jefa su a cikin matsanancin yunwa wasu daga cikin irin waɗannan matakan sun haɗa da ɗaukar matakan sa takunkumi a kan isra'ila musamman ta fuskacin ma'amala ta makamai ƙasar slovenia ita ce a cikin 'yan kwanakin nan ta sanar da cewa ta haramta saye ko kuma sayarwa isra'ila duk wani abu wanda yake da alaka da aikin soji sakamakon laifukan yaƙi da isra'ila take aikatawa a yankin zirin gaza baya ga haka kuma wasu daga cikin manyan kasashen nahiyar turai din ma suna da matsaya wadda ta kama da haka na ɗaukar matakai domin kakaba wa isra'ila takunkumai akan wasu ɓangarori da suke mu'amala da ita musamman wasu kwamitoci waɗanda suke da alaka da harkokin kasuwanci da kuma batutuwa na cinikin makamai haramtacciyar kasar isra'ila a halin yanzu dai ta zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura na ƙasa da ƙasa in banda amurka wadda take mara mata baya ido rufe wadda kuma ita ce babban jigon mai ɗaukan nauyin dukkanin ayyukan yaƙi da laifukan da isra'ila take tafkawa a yankin zirin gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya da ma wasu ƙasashen duniya ƙasashe waɗanda sun ginu akan siyasa ta munafunci a halin yanzu bisa la'akari da yadda kasashen duniya suka yi ca a kan su saboda goyon bayan da suke baiwa isra'ila akan bannar da take tafkawa su ma sun fito sun fara bayyana wata siyasar ta daban dangane da abin da yake faruwa a yankin zirin gazan na kisan kiyashin da isra'ila take yi inda har wasu daga cikin su ma suke barazanar ɗaukar matakai na kakaba wa isra'ilan takunkumai a wasu bangarori to kuma dai yaya wannan lamari yake abinda isra'il take aikatawa a halin yanzu ba sabon lamari ba ne illa dai kawai abin da yake faruwa a yanzu ya zo ne a wani lokaci wanda duniya za ta iya sanin abin da yake faruwa a nan take sakamakon kafofin yada labarai da suke daukar abin da yake faruwa kai tsaye da kuma yadda ake yada waɗannan abubuwa ta kafofin sada zumunta waɗanda a halin yanzu sun yawaita a dukkanin kasashen duniya kuma duk inda mutane suke za su iya ganin abin da yake faruwa ba tare da wani shamaki ba sakamakon abubuwan da suka rika wakana a shekarun baya lokacin da babu irin waɗannan manhajoji da ake amfani da su na sada zumunta ga dukkanin alamu dai wannan matsin lamba na al'ummomin duniya ya fara yin tasiri akan waɗannan manyan ƙasashe da suke ɗaukan nauyin laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa da hakan ya haɗa da ita kanta ƙasar amurkan duk da cewa dai masana sun yi imanin cewa ba wani abu bane wanda ya ginu akan gaskiya illa dai kawai siyasa ta munafinci da kuma harshen damo irin ta manyan kasashen duniya 'yan mulkin mallaka a baya bayan nan a wani salo na bayyana irin wannan siyasa ta munafunci da kuma harshen damu babban wakilin donald trump akan harkokin yankin gabas ta tsakiya ya je yankin zirin gazan da sunan wai duba halin da ake ciki a yankin da kuma irin yadda ake gudanar da ayyukan raba agaji musamman a sansanonin da amurka ta ce ta kafa domin raba tallafi ga al'ummar yankin zirin gaza ya ce komi yana tafiya kamar yadda aka tsara shi al'ummar yankin zirin gaza suna samun dukkanin taimako daga cibiyoyin da amurka ta kafa inda ya ce kimanin rabin al'ummar yankin zirin gazan taimakon da amurka take bayarwa ne ake ɗaukan nauyinsu duk wata cewa dai hatta waɗanda suka yi masa rakiya a lokacin da ya kai wannan ziyara sun kare ta wannan mutu domin kuwa sun tabbatar da cewa babu wani taimako wanda ake raba ma al'ummar yankin zirin gaza bilhassali ma dukkanin kafofin da ake shigo da abincin ko kuma kayan agajin ko magunguna an rufe su baki daya illa banda 'yan kwanakin baya-bayan nan da aka rika jefa abinci ta sama wanda shi ma gwamnatin haɗaɗɗen daular larabawa ce ta ɗauki nauyin hakan wanda shi ma ko alama ba zai taɓa wadatar da bukatun al'ummar yankin zirin gaza ba kuma abin da aka rika jefa ma mutane shine garin fulawa da kuma madara ta ƙananan yara wanda dukkaninsu abubuwa ne waɗanda ba za su iya wadatarwa ba kuma ba za su iya kawo ƙarshen matsala ta yunwa da kunci da al'ummar yankin zirin gaza suke ciki ba. ko kun san. Jama'a masu warare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha uku ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan Rabi'ul Awwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 775 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan Satumban shekara ta 1250 aka fara yakin salibiya tsakanin kiristoci da musulmi. An fara wannan yakin ne a cikin kasar Masar a lokacin sarkin faransa san louis lokacin da ya kudure naira kwace iko da masar baki daya amma da dakarun musulmi karkashin jagorancin salahuddin al-ayyubi sun fatattaki sojojin kiristoci da kashe kuma suka kame sarki louis suka tsare shi a fadar lucan wanda kuma daga bisani ta koma babban wuri na tarihi a kasar da haka kuma a kawo ƙarshen yakin tare da samun nasara ta bangaren musulmi masu saurare ko kun san cewa shekaru 1398 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan satumban shekara ta 627 miladiya aka kawo karshen yaki tsakanin manyan daulolin duniya guda biyu na lokacin wato farisa da rom a lokacin yakin sarkin iran na daular farisa ta lokacin wato hosuru ya aiki da dakaru zuwa yankuna da suke tsakanin nahrain wato syria ta yanzu da kuma palestine har zuwa kasar masar da kuma wasu yankunan asiya inda ya kwaci iko da su baki daya an rattaba hannu akan wata yarjejeniya ta sulhu tsakanin sarakunan rom da Iran a shekara ta 591 miladiya amma bayan kisan daya daga cikin na hannun damar daular Farisa a lokacin yaƙi ya sake barkewa tsakanin manyan daulolin guda biyu na duniya na lokacin a ranar 5 ga watan janairun shekara ta 603 miladiya wanda kuma aka kwashe tsawon shekaru 24 ana gwabza yaƙi a tsakanin su amma da ƙarshe sarki husuru parvis na daular farisa ya sake gabatar da shawara ta dakatar da yaƙi da kuma yin sulhu wanda hakan ya kawo ƙarshen yaƙin na daulolin guda biyu farisa da rome a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan satumba na shekara ta 1993 shugaban kungiyar kwatar 'yancin falasɗinawa malam yasir arafat da kuma firaministan haramtacciyar kasar isra'ila ishaq rabin suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar oslo ko kuma gaza a riha da farko da bangarorin biyu sun amince da samuwar juna sannan kuma isra'ila ta alkawalin cewa za ta miƙa falasɗinawa iko da yankuna waɗanda ta mame daga yankin zirin gaza zuwa ariha sannan kuma ta yi maganar komawar falasɗinawa 'yan gudun hijira zuwa gida da kuma magana akan iyakar bangarorin biyu sai dai isra'ila da ƙarshe ba ta aiwatar da ko ɗaya daga cikin waɗannan alƙawla da ta rattaba hannu a kansu a cikin wannan yarjejeniya ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 997 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 450 bayan hijira abu tayyib al-tabari masanin fikihu kuma marubuciyar su a birnin bagadaza na iraki an haife shi a garin amul wanda yake arewacin kasar iran a shekara ta 348 bayan hijira ya kuma tafi wurare daban-daban domin neman ilimi da ƙarshe da abu tayyib ya koma birnin bagadaza inda ya karatu a bangaren muhawara sannan kuma ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai na zamaninsa ya rike ofishin alkalin alkalai da kuma bayar da fatawa na birnin bagadaza har zuwa ƙarshen rayuwarsa abu tayyib tabari ya kware matuka a bangaren adabi da kuma rubutun waƙoƙi sannan kuma ya rubuta wasu waƙoƙin a cikin diwaninsa daga cikin manyan ayyuka waɗanda ya ta bangaren rubuce-rubuce shine rubuta littafin nan na jawab fi sama sai kuma littafin sa na al'agani Waltawali, ya rubuta littafi mai suna al-kubra fil alfar wanda ya rubuta shi a cikin mujalladai guda goma masu saurare ko kun san cewa shekaru 940 da suka gabata a ranar irin ta yau 20 ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 507 bayan hijira muhammad bin ahmad bin uthman wanda aka fi sani da abulwardi shahararren marubucin waƙoƙi da kuma adabi ya a garin isfahan na iran ana tunawa da shi a matsayin ɗaya daga cikin marubutan waƙoƙi waɗanda a saka rubuce-rubuce a bangarorin ilimin adabi wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin fitattun malamai a bangaren hadisi da tarihi da kuma wasu ilmomin ya ƙware matuka a fannin rubuce-rubuce sannan kuma ana la'akari da littafansa a matsayin ɗaya daga cikin manyan littafai da ake koma zuwa gare su a ɓangaren sanin kalmomi da kuma lugga rubutun waƙoƙi da ya yi a ɓangaren adabi suna ɗaya daga cikin waƙoƙin da ake amfani da su wajen feɗa waƙoƙi da kuma fitar da tsarin betuka waƙoƙin abulwardi suna da matuƙar muhimmanci a ɓangaren ilimi na adabi sannan kuma ana amfani da kalmominsa na lugga a matsayin kalmomi na tantance kalmomin larabci ya sanya wasu sabbin ma'anoni a cikin waƙoƙinsa daga cikin aikan abulwardi ana iya ambatan littafin sa na tarihul abulwardi da kuma littafin nan na tabakatul ulum da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan satumban shekara ta biyar. aka haifi aquilino ribeiro dan gwagwarmayar neman yancin kasar portugal bayan ya kammala karatunsa ya shiga gwagwarmayar siyasa sannan kuma ya shafi tsawon lokaci yana tsare a gidan kaso saboda ra'ayoyinsa ya rubuce rubuce masu tarin yawa rubutunsa na farko kuma mafi shahara da muhimmanci shine littafin sa mai suna lambun azaba ribiro ya lashe kyautar nobel a fannin adabi a shekara ta 1961 sannan kuma shekaru biyu bayan haka ya rasu a shekara ta 1963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 sun shiga cikin birnin tehran inda suka nufi wani bangare da ke kudancin birnin tehran inda kuma muhammad ya ga abubuwa da suka ƙayatar da shi a matsayinsa na ɗan ƙasar waje da ke karatu a birnin tehran sun je wani hubbare da ke kudancin birnin tehran inda ya ga yanayin gini da ake yi a masallatai da kuma wuraren ziyara a iran wanda hakan ya zama abin kayatarwa a wajensa sai aka kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id to ma mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. تو نگاه می کنی کی کنا دوبا الان ینزو نماز سله آن شروع می شود انا پرتا من نگاه می کنم Ni ina duba. Ce. Me. Oyene. Oh, Madubi. Ziba. Mai kyau. Ziba'i. Kyau. اینها hastand. Sune suke. آینه کاری ایکن مدوبی بسیار دیوا کوچک کرمی میگوییم منا چوا چگونه یا یا آنها چسبانده اند سو سکلیکا به هم هده دجونا کار ایکی سخت می وحلا هنرمند می فساحه هنرمندان مسو پساها ایرانی نه ایران با دقت دلوره آنها می چسبانند سو سنا لیک هنر fasaha kadimi da ɗaɗɗe masjid masallaci masjid ha masallatai ziyarat wurin ziyara ko hubbare آنها تزئین می کنند سو سنا قاوتا آنها می پوشانند سو سنا سکاوا دیوار بنگو تمام دکا. آره ای ما می بینیم مو منا گنن روشن می هسکی نورانی می هسکی او می شود شی ینا کسانچیوا همین طور است haka yake عجله کن yi sauri To labar da aka ji waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar yadda ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id inda muhammad bayan sun shiga wurin ziyara a kudancin tehran ya tsaya yana diddiba wasu abubuwa sai sa'id yake tambayarsa به چه نگاه می کنی؟ الان نماز شروع می شود. به این دیوار نگاه می کنم. چه آینه های زیبایی اینها آینه های بسیار کوچک هستند به این هنر آینه کاری می گوییم چگونه این آینه های کوچک را به هم چسباندند؟ خیلی کار سختی است آره این کار هنرمندان ایرانی است آنها با دقت این آینه های کوچک را به هم می چسبانند. این یک هنر قدیمی است. بله، این هنر قدیمی ایرانی ها است. آنها مسجدها و زیارتگاه ها را با آینه کاری تزئین می کنند. تمام دیوارها را با آینه های خیلی کوچک می پوشانند. آره در خیلی از محلهای زیارتی آینه کاری میبینیم آینه کاری فضا را خیلی روشن و نورانی می کند همینطور است عجله کن نماز شروع می شود تو مدلا تو انزو کوما سه اگر زما دومین domin ونن wannan tattaunawa ta gudana a cikin harshen Farisanci چیز Muhammad محمد سعید. tare da ta a cikin harshen Hausa. به چه نگاه می کنی؟ الان نماز شروع می شود. می کلو ینزو زا افار سله به این دیوار نگاه می کنم چه آینه های زیبایی اینا دیبا wannan waɗanne irin madubai ne haka masu kyau اینها آینه های بسیار کوچک هستند به این هنر آینه کاری می گوییم waɗannan madubai ƙanana ne mu muna ce ma wannan fasahar aikin madubi. چگونه این آینه های کوچک را به هم چسباندند؟ خیلی کار سختی است. ta yaya suka liƙa waɗannan madubai ƙanana da juna aiki ne mai matuƙar wahala آره این کار هنرمندان ایرانی است آنها با دقت این آینه های کوچک را به هم می چسبانند ای wannan aikin masu fasahar iraniyawa ne su suna liƙa waɗannan madubai ƙanana da juna tare da lura sosai این یک هنر قدیمی است. ونن وتا دددیر فساهر ایرانیا واچه بله این هنر قدیمی ایرانی ها است. آنها ها و زیارتگاه ها را با آینه کاری تزئین می کنند. ای ونن دددیر فساهر ایرانیاوا چه؟ su suna ƙawata masallatai da wuraren ziyara da aikin madubi. تمام دیوارها را با آینه های خیلی کوچک می پوشانند؟ سنا سکا قنان مدوبه اکن دکن بنگای آره در خیلی از محلهای زیارتی آینه کاری می بینیم ای za mu iya ganin aikin madibi a wurare da dama na ziyara. آینه کاری فضا را خیلی روشن و نورانی می کند. aikin madibi yana haskaka wuri sosai. همینطور است. عجله کن. نماز شروع می شود. haka yake yi sauri za a fara sallah To madalla, to jama'a masu ware da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi. To amma kafin wannan lokaci a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa shirin a faifai musamman malama julai ta haɗa shirin ne abdullahi salihu katsina da na gabatar ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. tarbiyyar iyali masararo barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shirin namu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manazarta da kuma magada annabawa na jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rajon BOH karkashin hasa tv da ke binin tehran da ni awar kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron bayanin allama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar islamic center for islamic propagation da ke birnin kano a nigeria inda za mu ci gaba da bayani akan yadda za a samu alaƙa soyayya da ƙauna a tsakanin iyaye allama mun shirya bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad mun riga mun yi bayani kan matashiya ta farko samar da yanayi mai dacewa wanda zai maganin samar da yara masu matsaloli a kowane janibin rayuwarsu idan ba a samu iyaye masu sajewa masu dacewa masu haɗin kai masu ƙauna to lallai za a samu yara ba za su iya samun yanayin da za su taso da tarbiyya ta garba matashiya ta bi shi ne alakar soyayya da ƙauna idan iyaye ba su da alakar soyayya da ƙauna tsakaninsu to wannan yana daga cikin musiba babba tsakanin yara tsakanin 'ya'yansu kamar a ce ƙasa ce babu alakar ƙauna tsakanin masu mulki yasu yasu misali ana rigima tsakanin shugaba da mataimakinsa mun ga abin da ya faru a waccan ƙasa sudan ta kudu yayin da aka samu matsala tsakanin shugaba da mataimakinsa ya kai ga yaƙi aka lalata ƙasa aka rusa ta aka kashe mutane bila adadin rashin ƙauna da soyayya yana nufin haifar da rashin nutsuwa rashin zaman lafiya don haka ne ubangiji subhanahu ta'ala ya muhimmantar da wannan bangare cewa daga ayoyinsa ya halitta muku daga rayukanku bibiyu wato namiji da mace me yasa yi maza da mata domin a samu nutsuwa zuwa ga wannan matan su ma matan su samu nutsuwa zuwa ga wannan mazan domin rayukan da inda miri yake koma zuwa gare su maza ne da mata sai namiji ya samu nutsuwa idan ya koma wajen matarsa sai mace ta samu nutsuwa idan ta koma wajen mijinta wannan ban taba samu wani yayi bayani irin wannan ba game da wannan aya rayukan nan da na maza da na mata ne ba kawai namiji ne yake samun nutsuwa ba idan ya koma zuwa gare ta ita mami tana samun nutsuwa idan ta koma zuwa gare shi waje alabai na kuma waddatan warhama ya sanya ƙauna da jin ƙai tsakaninku kamar yadda ya zo a cikin suratun rum ayata ta 21 Allah ya kira ta rai don muhimmantarwa cewa janibin rai shine babban muhimmi a jikin mutum ba ɓangaren jikinsa ba idan rai ba ta samu nutsuwa ba to jiki ba zai huta ba ba yadda za a jiki ya huta kullum fitina ce kullum rigima ce kai tana ma iya kaiwa ga zage-zage tana ma iya haddin kaiwa ga haddin dake-dake da ɗaukar ma abin duka a daki juna wannan shine fitina babba a cikin gida ya zamanto miji da mata babu alaƙar soyayya tsakaninsu don haka tun farko kada a bari a yi auren da babu alaƙar soyayya tsakaninsa tun farko idan ya zamanto haka ne da'iman shi in baya son ta ko in ita ce ba ta son sa ko in duka biyun ba sa son juna to lallai ta ɗiya ta zo da sannan za mu zo bahasin aure a bayanan sautukanmu na aure kan babu tilas a aure sam Allah bai dada auren tilas ba ahlul baiti sun kirga shi a matsayin ba ma aure ba ne wayanda suke ba mabiyansu ba suna yin shi a matsayin aure sai zamanto su a wajensu aure ne rahamar da muka samu shi da ahlul baiti suka zartar da shi a matsayin aure kuma suka umarci mabiyansu su yi mu'amala da shi a matsayin mu'amala aure so da wajen wa'yancan aure ne duk kuskure ne a wajen su ba sa ganin shi a lissafin aure saboda haka idan aka samu aure na kiyayya da gaba tsakanin juna to fitina ta faru ta farko yaro ba zai sami inda zai samu nutsuwa ba masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran inda alama zai ci gaba da yi mana bayanin yadda za a samu nutsuwa a tsakanin ma'auratan domin wani abu da yake faruwa shine wanda yake kar mutane ba sa kula da shi wani abu ne ba a riskarsa shine sautari idan misali aka aura mace namijin da ba ta so idan ta samu ciki takan ji haushin wannan mutumin da ya mata ciki idan ko ta haife wannan cikin tana iya zuba wa wannan ɗan ko 'yar da ta haifa dukkan bala'in ƙiyayya na waccan ƙiyayyar da take wanda ya mata wannan cikin tare cewa mijinta ne za mu gan shi yana faruwa a cikin society idan mace ta samu ciki ba ta so yadda take kyamata cikin kuma daga baya sai ya canja ya koma gaba da wannan yaron ko yarinyar kai ba ma wannan ba wani lokaci zai iya yiwa a ce ma tana son mijin amma tana ƙin ɗaukar ciki ko A'a. yana son matar amma kuma yana kin ta yi ciki kun ga dai da so tsakanin su kotu amma sai wannan tunanin sai canja sai koma kyamata cikin sai koma kyamata yaran ko kyamata yarinyar sai wannan ya yi tasiri wajen alaka tsakanin iyayen da 'ya'yan a wajen mu'amala sai su ki muhimmantar da su a mu'amala wanda daga baya yana iya kaiwa ga rushewar tarbiyyar yaran sai ga duk inda ya je shi bai damu da shi ba ko duk inda ya je bata damu da shi ba ko duk inda ta je ɗaya daga cikin su ko dukan su basu damu da ita ba haka sai rayuwar yara ta tauzarta saboda haka alaƙar soyayya da rahama da jin kai da za ta kasance tsakanin miji da mata ita ce za ta samu musu nutsuwa da kwanciyar hankali da rashin tashin hankali da nutsuwar rai da nutsuwar jiki kuma ita ce za ta kai ga ƙarfin ginin iyali wacce za ta kai su ga girmama juna da taimake taimakekeniya ga juna wajen warware dukkan mashkiloli da matsaloli da ma za su iya fuskantar su tilas ne a samu wannan domin a samu daidaiton alakarsu da yara akwai wani marubuci da ya rubutu kan na littafi mashakilul aba fi tarbiyatul abna Dr. Spock a cikin littafinsa shafi na 44 ya kawo wannan matsala yayin da yake cewa samun nutsuwar ran yaro samun nutsuwar ruhin yaro da jikinsa da rayuwarsa gaba ɗaya yana buƙatar samun alaƙa mai ƙarfi tsakanin iyaye ko yaushe yana buƙatar samun sajewa tsakanin waɗannan guda biyu wajen fuskantar duk wani nauyi na rayuwa da yake fuskantar su kinan wajibi ne a samu dawamar alaka a kowace marhala tsakanin miji da mata in ana son wannan nasara soyayyan nan kada a ce akwai soyayya amma yanzu ta lalace a wannan zai lalata komai dole soyayyan nan ta kasance lokacin aure kafin haihuwar yaro kafin ma samun cikinsa lokacin samun cikinsa kafin haihuwarsa bayan haihuwarsa har zuwa girmansa idan da za mu kaddara an samu alaka mai kyau tsakanin miji da mata kafin su haihu amma lokacin da take ciki sai aka samu lalacewar alaka ya zama ba mai ƙaunar juna ba mai son wani to wannan fa zai iya tayar da matsala ga yar kai ba ma wannan ba bayan haihuwar yaron ma soyayya tsakaninsu ta tafi rashin nutsuwa ya same su kai ba ma wannan ba yaro ya girma idan iyayensa suka koma makiyan juna wani na juyawa ya mayan masa da mummunan sakamako a rayuwarsa da tarbiyyarsa so da haka kenan wannan soyayya ana bukatar ta a kowace marhala ne ta rayuwarsu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kada dai a shafa alama ne ya fara koro bayani a wannan shimfiɗa amma lokacin ya yi mana irin halin nasa muna ƙara godiya ta musamman ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hayar center for islamic propagation da ke birnin kano da wannan muhimmin bayani a maimakon radio biyohaki da ke nan karkashin hausa tv ni a kunyar da shida bayan na gabatar nake cewa wasu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Isoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da Barka mu da sake sadu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka hada da littafin dastani da na atla murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana Jalalu, jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Imam Alhassan Al-Mustapha salam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dan Fatima salamu alaiha da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar yadda aka ayyana Abu Musa al-Ashari a matsayin wanda zai wakilci Imam Ali alaihi salam a wajen hukunci duk da cewa ya faɗa musu kuma sun sani kan cewa shi ba amintacce ne ga Amirul Mu'minin alaihi salam ba daga nan kowa ya san akwai wani abu a ƙasa kuma kusan juyin mulki ne suka yi masa sai ya bar su suka yi abin da suka ga dama da ƙarshe dai sun rubuta wata takarda inda suka tabbatar da sulhun da kuma hukuncin da ɓangarorin biyu za su yi amma abin mamaki shine dukkaninsu maƙiyan aliyu da abu talib ne suka zaɓa a matsayin alƙalai a wannan kotun sannan mun yi maganar harauriya da kuma sabon aƙida da sunan addinin musulunci da suka ƙirƙiro a cikinsa hawarijawa wanda suka yi barazana ga imam salam a siffin suka hana shi nasara da ya samu a yaƙin. su ne wa'anda yawansu ya kai dubu goma sha biyu suka ƙirƙiro wannan aƙidar a harauriya kamar yadda muka bayyana sannan suka sanya shi'arinsu hukunci ta Allah ce kalmar gaskiya amma suna nufin bata da ita kamar yadda amirul mu'minin salam yake faɗa don haka a lokacin da imam ali salam ya shiga kufa wannan 'yan tawaye kuma khawarijawa sun ƙi su shiga gari sun tsaya a harauriya inda suke yada aƙidarsu ta ƙin Ali da abu talib salam da kuma wato karkacewa daga addinin musulunci sannan mun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisai da dama dangane da bulowar wannan ƙungiyar da kuma sifofinsu daga ciki mun kawo hadisi guda inda yake faɗa sallallahu alaihi wa sallam kan cewa za su karanta Alƙur'ani, amma ba zai wuce makokoronsu ba a wani hadisin wanda abu sa'id al-khuduri ya ruwaito yana cewa wata rana an kawo wa manzan allah sallallahu alaihi sallam dukiya sannan ya fara raba ta ta dama da hagu tsakanin sahabbansa sai daga cikinsu akwai wani mutum sanye da guntayen kaya yana da wata alama ta yawan sujada a tsakanin idanunsa sai dukiyan ta ƙare kafin ya samu sai mutumin ya juya yana tafiya yana cewa wallahi ba ka yi adalci ba a yau sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara jujjuya hannunsa yana cewa idan ban yi adalci ba wa zai yi amma da sannu wasu masu ficewa daga addini za su fice kamar yadda kori yake ficewa daga baka kuma ba za su koma cikinsa ba sai idan kwarin zai koma inda ya fito za su karanta alkur'ani amma ba zai wuce makokoronsu ba suna kyautata zance amma suna munana aiki to wanda ya riske su daga cikinku ya yaƙe su wanda ya kashe su yana da lada mafi kyawu wanda suka kashe ya yi shahada mafi ɗaukaka allah ya barranta daga gare su ɓangaren da ya fi gaskiya daga rundunoni biyu ne za su kashe su kamar yadda ya zo a cikin mustadrak hakim juz'i na biyu shafi na 154 wato malaman shi'a da sunna sun fidda hadisai da dama daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da wa'annan mutane dangane da fitarsu daga addinin musulunci amma suna kiran kansu musulmi kuma wannan yana daga cikin mu'jizojin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗar gaibu da ya yi kuma ya tabbata a fili to idan mun sake komawa kan hawarijawa za ku ji cewa wani mai shela daga cikin hawarijawan ta bayyana cewa shugaban yaƙi shine ships ɗan rabi a tamimi mai ba da sallah kuma abdullahi ɗan kawam al-yashkari kuma al'amuransu shura ne idan sun sami fatahi kuma bai a ga allah mai girma da ɗaukaka shine shugabancinsu a lokacin da al'amarinsu ya bayyana sai imam ali salam ya aiki abdullahi dan abbas zuwa wajen wajensu amma tare da umarnin kada ya shiga jayayya da su musamman da alkur'ani mai girma a lokacin da abdullahi dan abbas ya haɗu da su sai ya ga cewa ba makawa sai ya shiga bincike da kuma jayayya da su sai ya ce masu mai kuke suka a cikin mahukunta biyu gashi allah mai girma da ɗaukaka yana cewa idan suna son sulhu allah zai musu muwafaka kan hakan cikin suratun nisa aya ta biyar. mace da mijinta kenan me zai hana al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa sallam yin haka sai wani daga cikinsu ya ba shi ansa da cewa amma abinda allah ta'ala ya sanya hukunci a fili ga mutane sai su yi hakan kamar yadda ya ce amma abin da ya sanya hukuncinsa kuma ya zartar da shi to ba zai yi bayi su yi ijtihadi a cikinsa ba hukuncin zina bulala ɗari hukuncin sata yanke hannu bayi ba sa da hakkin kawo su a cikinsa sai ibn abbas ya ce masu allah na cewa masu adalci biyu daga cikinku su yi hukunci cikin suratul ma'ida aya ta casa'in da biyar. ya ci gaba da jayayya da su har zuwa lokacin da amirul mu'minin alaihi salam ya shigo wurin tare da tawagarsa a lokacin da ya iso sai ya shiga heman yazid ɗan kais sai ya yi alwala sannan ya yi raka'o'i biyu na sallah sannan ya fito zuwa wajensu sai ya sami ɗan abbas yana jayayya da su sai ya ce masa kai hankali ban ce maka kada ka yi jayayya da su ba allah ya ji kanka sai ya juya kan hawarijawa ya ce masu waye shugabanku sai suka ce ibnul kawwa sai ya juya wajensa sai ya ce masu gaba ɗaya me ya fitar da ku cikinmu kuna aibata mu sai suka ce hukuncinku a ranar siffin sai ya ce ina haɗa ku da allah shin a lokacin da suka ɗaga alkur'ani sai kuka ce mu ansa kiransu zuwa ga littafin allah sai na ce maku ni na san mutanen nan fiye da ku su ba ma'abutan addini ba ne kuma ba ma'abutan alkur'ani ba ne ni na kasance tare da su kuma na san su suna yara da kuma bayan sun girma sun kasance mafi sharrin yara da kuma mafi sharrin mazaje don haka ku ci gaba da haƙƙinku da kuma gaskiyarku abin sani kawai sun ɗaga alkur'ani ne don yaudararku da kuma raunana ku da kuma kaidi a gare ku amma sai kuka ƙi karɓan ra'ayina kuka ce a'a sai dai za ku karɓa daga wajensu sai na ce maku ku tuna da wannan zance na da kuma saɓa mani da kuka yi a lokacin da kuka ƙi sai littafi da suka ɗaga sai na sharɗanta muku kan cewa su raya abin da Alƙur'ani ya raya su kuma kashe abin da Alƙur'ani ya kashe idan sun yi hukunci da abin da ya zo cikin alkur'ani ba zai yi musaba wa hukuncin wanda ya yi hukunci da alkur'ani ba idan sun ƙi mun barranta daga hukuncinsu sai suka yi shiru don ya ansa dukkanin abin da suke riya cewa ya rikice masu duk tare da cewa ba su bayyana masa haƙiƙanin aƙidunsu ba sai wani daga cikinsu ya tambaye shi kan cewa shin kana ganin adalci ne mutane su yi hukunci kan abin da ya shafi zubar da jini sai ya ansa da cewa ba mu sanya mutane a matsayin masu hukunci ba sai dai alkur'ani muka sanya mai hukunci wannan alkur'ani rubutu ne a cikin littafi baya magana sai dai mazaje ne su suke maganar abin da yake cikinsa sai wani ya ce ba mu labarin ajali me yasa ka sanya ajali tsakaninka da su sai imam ali salam ya ce don jahili ya sani wanda ya sani kuma ya ƙara tabbatarwa mai yiwuwa allah ta'ala mai girma da ɗaukaka ya kyautata al'amarin wannan al'ummar a cikin wannan tsagaita wuta da muka yi a nan sai imam salam ya ga cewa sun gamsu da maganganunsa sai ya ce masu ku shiga gari allah ya yi maku rahama suka ansa kiransa sai suka shiga gari gaba ɗayansu tare da shi amma sun kasance kan aƙidarsu suna kuma yada fasadi a cikin mutane suna yada ra'ayinsu suna kuma tada hankali daga lokaci zuwa lokaci al'amari ya kai ga wata rana imam ali salam yana huduba a cikin masallaci sai wani daga cikinsu ya katse maganarsa tare da karanta inda Allah ta'ala yake faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma idan ka yi shirka lallai ayyukanka za su ɓaci kuma lallai za ka kasance daga cikin masu asara cikin suratu zumar aya ta 65 sai imam alayhi salam a take ya amsa masa da wata Alƙur'ani mai girma inda Allah ta'ala yake cewa ka yi haƙuri lallai alƙawalin Allah gaskiya ce kuma kada wa'anda ba su da yaƙini su kauda hankalinka cikin suratun rum ayata ta 60 amma a hankali a hankali al'amarin khawarijawa yana ƙara taɓarɓarewa don sun fara jawo rashin zaman lafiya a cikin al'ummar musulmi musamman mutanen kufa har ya kai ga suna cutar da mutane sun jefa tsoro da rashin aminci a cikin mutane ana cikin wannan halin ne sai muawiya dan abu sufyan ya aika wa imam ali salam saƙo inda a cikinsa yake neman ya cika alkawali na aika tawagarsa zuwa wajen yanke hukunci a tsakaninsa da imam ali salam a lokacin da muawiya ya san cewa ya murmure daga kokain da ya sha a yakin sifin in ba don kaidin da suka yi wa sojojin imam ali salam ba sannan ya san cewa fitina ta auku a cikin mutanen kufa na bayyanar khawarijawa don haka idan za a sake komawa yaƙi ma to wa'anda za su fito da imam ali salam kaɗan ne ana cikin wannan hali ne dai sai lokacin zuwa taron hukunci tsakanin imam ali salam da kuma muawiya ya yi sai imam ali salam ya shirya tawaga ta mutane 400 zuwa taron masu sauraro saboda ƙuran lokaci a za zamu da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kide-kiden iraniyawa assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe kiden iraniyawa shirin wanda suna mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba tare ɓata lokaci ba a shirin namu ya ta muku kasim afshar ne wani mawaƙi a nan ƙasar iran inda za mu saurare shi domin mu ji irin waƙar da ya tanadar mana a cikin shirin namu to masu iya magana da yana cewa waka bakin mai tafi daɗi ga fili ga mai doki ai saurare lafiya من اینجا به تنهایی چراغم داره میسوزه ببین روز مبادا که به من میگفتی امروز من و تو قصه برگردون به نقشی که به من دادی گاهی دل کندن آشوبه راهی دل بستن آزادی کمک کن تا که برگردم ته این جاده تاریکه کدوم شکل کدوم خواهش به دستای تو نزدیکه با من کن سرپناهی نیست نگویایی ناقوشی دارم گم میکنم کم کم خدا رو تو فراموش اینجا رو به تنهایی چراغم داره میسوزه ببین روز مبادا که به من میگفتی امروز اگه ما هم اگه خورشید اگه پیدا اگه دنون کمک کن تا که برگردم از این آبادی ویرون کمک کن تا که برگردم تا این جاده تاریکه کدوم شکل کدوم خواهش به دستای تو نزدیکه کمک کن سرپناهی نرویایی ناقوشی دارم گم میکنم کم کم خدا رو تو فراموشی کمک کن تا که برگردم ته این جاده تاریکه کدوم شکل کدوم خواهش به دستای تو نزدیک کن سر پناهی نیست نه رویایی نه آغوشی دارم گم می کنم کم کم خدا رو تو godiya ta musamman ga kasim afshar game da wannan gudunmuwa da ya bayar a cikin shirin namu inda ya rera mana waƙoƙi da ya yi a ta musamman game da zagayowar irin wannan rana to sai dai lokaci ya riga mana halinsa ya zama wajibi in jarin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wasu ɗan shirin amma kafin na amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. سایه مهربونی افق خاک و قرخ کن آسمونی طاقت غروبه روزای خوب و ندارم بغز یوسف تو صدامه صبر ایوب و ندارم ضد دلتنگی و بشکن تبر کهنه رو بردار اوتای سنگی و بشکن مرز دلتنگی و بشم تو شبای ما دوباره ستاره تا ستاره مرز دلتنگی و بشکن بوتای سنگی و Iraniyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. Barka mu sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne da a cikin muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damammaki da ake da su a bangarori daban-daban musamman a bangaren yawon buɗe ido a kasar. Da fatan masu wariya su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu dakaci abin da aka manta na di a bisa faifai. To da kyau, yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai sake waye ne domin kawo muku tarihin wasu muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar Iran, don bayyana wa masu saurare musamman masu sha'awar zuwa yawon shakatawa nan kasar Iran. Domin kasar Iran ta da muhimman wurare masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa kai abin dai sai wanda ya gani. To ba ta da ɓata wani lokaci ba yanzu bari fara kawo muku tarihin gidan Abbas wanda alama ce ta Iran. Kasancewar ginin tarihi wanda aka gina a lokacin ƙarni na goma sha takwas. Gidan Abbas wato Abbas Abbasi House yana cikin garin Kashan a lardin Isfahan a ƙasar iran gidan wanda ake ɗaukarsa a matsayin gidan kayan gargajiya yana nuna alamomi masu ban mamaki da ke nuna yanayin gidajen mutanen kashan ginin yana kunshe da al'adu lambu ɗakuna hanyoyi na hanyoyi na ɓoye ɗaya daga cikin ɗakunan gidan yana da rufi wanda aka yi ado da tsatsiran mudubi wanda suke nuna yadda tsarin samaniya yake a hasken wuta sai kuma lambun fim mai tarihi lambun fim gadin shine lambun mafi tarihi a birnin farisa ko a ƙasar farisa wanda yake a kudu maso yammacin kashan a lardin isfahan wurin yana da siffofi da kayan gine-gine mai ban mamaki da kuma tsarin ban ruwa wanda ke kai ruwa a ko'ina cikin lambuna ba tare da wutar lantarki ba lambun ya kunshi shingaye a tsakiya gandun daji da gine-gine bishiyoyin cidar da shekaru 500 da suka gabata sun kewaye gonar da tafkuna lambun fin da aka saka shi a matsayin wurin tarihi na asalin kasar a shekara ta 1935 kuma an yi mishi rijista a jerin abubuwan tarihi da unesco suke yi na kasashe daban-daban a shekara ta 2011 to daga nan kuma bari mu karkata lardin khurasan inda za mu yada zango a kudancin na kurasan. Yankin ƙasar ya yi kimanin faɗin mita murabba'i dubu uku. Ganuwar an gina ta a lokacin daular safawiya a shekara ta dubu da biyar ɗaya, zuwa shekara ta dubu da da bakwai talatin shida. ta zama wata alamar kwantaccen birnin Birjan a kudancin yankin lardin kurasan. A tarihance ganuwar na kare jama'ar gari saboda 'yan gwagwarmaya da gidajen ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka waɗanda aka jona su da wasu muhimman wurare cikin birnin da sansanin sojojin ƙasar haka zalika akwai rumbunan ajiyar abinci a cikin ginin ko da za a kawo musu yaƙi a cikin tarihin birnin ziyarar ganuwar zai sa ka san manya da kuma dubban abubuwa na tarihi da ke nan ƙasar iran daga nan bari mu ƙara yin gaba inda za mu yada zango a ƙasasciyar masarautar hantsi ta iran amma kafin nan masaurare kada ku sha'afa wannan shiri fa na mu muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma za a iya kama shirye-shiryenmu a shafinmu na yaran gizo wwwhausatv tv1.ng yanzu kuma shirin zai ci gaba fadar Jorge Khurshid ke arewa maso gabashin Iran na daga cikin kasaitacciyar masarauta mafi kyau a lardin. Za mu yi farin ciki idan kuka ziyarci wannan gidan tarihi wanda yake kuma a garin Kalat, minisan kilomita kilomita da hamsin daga birnin Mashhad arewa maso gabashin lardin Khorasan Razavi. To daga ƙarshe kuma bari jirgin namu ya kai ziyara zuwa garin Firdausi yankin razavi khurasan wani babban yanki ne wanda yake arewa musu gabashin iran wannan yanki gida ne ga manya-manyan masana ilimin kimiyya da shehunan malamai da mawaka kamar irin su firdausi wanda aka fi sani da firdausi da kuma attar na shabur garin khurasan na cikin tsoffin wuraren tarihi wanda aka samar da su tun lokacin daular farisa a lokacin farisa tana mamaye fiye da rabin nahiyar asiya da turai to bari mu yada zango a lardin loristan da ke yammacin kasar iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta kasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin ko hudash da ke marabar larduna uku na ƙasar iran wato lardin kermanshah ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar Shirs. wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na ƙasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin khorram abad cibiyar lardin lariston tsawonta ya kai kilomita biyar a gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato verizard haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu ya yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya. yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. saurare gashi mun kuraro bayani amma lokaci ya riske mu don haka ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke wani sabon shirin amma kafin nan amma don waɗanda ku ji su ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafin mu na gizo wato www.hausatv2.ng.